Mun ci gaba da karatunmu na wannan littafi al'aqida al-tahawiyya littafin da yake karantar da mu yadda za mu da mahaliccinmu subhanahu wa ta'ala har kullum abinda muke bayani abinda Allah yake lura da shi a wurin bayansa a farko da kuma ƙarshe shine tauhidi dan mun karanto ayoyi da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa da dama kowane annabi ya zo abin da yake kiran mutane zuwa ga tauhidi wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut tauhidin nan kuma shine abin la'akari ga karshen rayuwar mutum in ta zo domin in ka fita babu tauhidi ka fita babu addini don haka shi ne abu na farko da ake nema a wurinka kuma shi ne abu na ƙarshe da ake nema a wurin mutum musulmi don haka kaga kenan tabbata akan tauhidin ba zai yiwu ba matukar baka san tauhidin ba shi yasa yake da muke da bukatuwa bal inna ma ya waje wajaba akan mu musan wane ne mahalicin mu menene a kan mu menene yake nema gare mu Dan me yasa ya halice mu sannan kuma menene Allah subhanahu wata'ala baya so a wurin mu to satin da ya wuce mun tsaya kan cewa Allah subhanahu wata'ala shine Allah babu Allah sai Allah kuma shi ya wa kanshi Allah sannan babu mai suna irin nashi mai kama da kaman samawa babu laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sannan mun ce shine mai halitta ba shi aka halitta ba a don hakan nan duk mutumin da ya ikirarin cewa yana da wata sifa irin ta Allah in ba shi Allah ba wannan ba musulmi ba ne to a nan ne muka kwana to yanzu kuma insha Allah za mu ci gaba wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine mai raya mamata bayan ya raya su wato mun yi bambanci mun yi bayani satin da ya wuce cewa akwai bambanci tsakaninmu da mahalicinmu kai da in ba ka da abu yanzu ka mallake shi sai a dinga jingina ka da wannan abu misali in ba ka da aure a ce da kai goro in kai aure yanzu a ce da kai mai mata in ba ka da mahalli a ce kana haya in ka yi mahallin a ce yanzu ya mallaki gidan kansa ma'ana rayuwarka kai tana tafiya da matakai ne daban-daban duk sanda ka tsinci kanka a wani matakin da da ba ka da shi sai sunan ka ya canza idan ba ka da iya misali ka samu 'ya'ya sai a ce yanzu wane ya zama mai 'ya'ya to shi allah ba haka bane wa ta'ala sifofinsa suna nan azaliyan tun fil azal suna nan tare da shi tun kafin ya fara halittar mutane a don haka ba wai ya samu sunan bane bayan ya yi halitta sannan ba za a ce da shi mai rayawa bane bayan ya raya haka kuma ba za a ce da shi mai ɗaukar rayuwa bane bayan ya kashe a inna allaha faliqul habbi wan nawa يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ده ما tana nan. قل Mamalikal Mulki الملك تؤتي mulka من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وانا صفوفيني دا ما تنتني كان ازليا صفوفيني دا الله سبحانه وتعالى انا هكا kamar yadda Allah yake raya matattu bayan ya raya su istahaqqa hadha al qabla ihya'ihim dama ya cancanci wannan sunan gabanin ya kasance ya raya su din dama can shi mai rayawa ne gabanin ya raya mai daukar rayuwan ne kafin ya dauki rayuwa. ba wai sai bayan da ya haka din bane za a ce yanzu ya samu wata sifa wanda da bai da ita in kai haka ka jingina na kasu ga Allah subhanahu wataala dama can yana da wannan sifa mu ne wato muke da tawaya wanda za a jingina maka abin da baka da shi misali za a ce akwai ƙuruciya tare da shi Yan kuma ka yanta ce yanzu ya tsufa saboda yanzu ka shiga matakin da da ba naka bane amma Allah subhanahu ta'ala akwai bambanci tsakanin mu da shi nesa ba kusa ba kazalika istahaqqa ismal khaliq qabla insha'ihim kamar yadda ya cancanci wannan suna na mai rayarwa kafin ya raya din kazalika استحق اسم الخالق قبل انشائهم hakan nan ya cancanci sunan mai halitta gabanin ya kirkiri halitta dama can yana halittan gabanin ma ya fare ta yana da wannan suna nashi mai halitta ba wai sai da ya halittan bane za a jingina masa sunan mahalicci a zalika abinda da ya sa allah ya cancanci wannan suna gabanin waɗannan ayyuka bi annahu domin shi Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir Allah mai iko ne akan komai wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira mai iko ne akan komai duk ikon da ba na Allah ba yana da iyaka domin duk a inda ka tsinci kanka misali shugabanci kake yi a'a binka ake yi to za a kai matakin da ko dai kai ka gaji ka ce ka daina yin aikin ko su mutanen da kake shugabancin su ce a ba mu son ka yanzu ko ko a'a shi Allah ya shi rayuwarka amma shi Allah ba haka bane subhanahu wataala don haka duk wani iko kasaita buwaya duk ko menene yana da iyaka iko in ba na Allah bane bai cika iko ba wa kullu shay'in ilaihi faqir komai mabukaci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya jingina sifan bukatuwar mutane zuwa gare shi qul huwallahu ahad Allahu samad Allah shine kadai wanda ake nufi da biyan bukata idan tsanani ya same ka wa kake koma zuwa ga Allah in kana neman taimako wa kake nema da shi Allah in agaji kake nema wurin wa kake nema Allah in buɗi kake nema wa kake tsammanin ya maka Allah don haka kowannen mu mabukaci ne amma Allah shi ne bai da bukata wurin kowa misali duk abin da kake da shi kana da bukata in ilimi gare ka kana da bukatuwan waɗanda za su zo karantar da su misali in kuɗi gare ka kana da bukatan waɗanda za su zo ka taimaka musu in aiki kake kana da bukatuwan wanda zai neme ka kai aikin duk kowanne daga cikin mu bukaci ne muna ma da bukatuwa tsakaninmu da junanmu bare kuma tsakaninmu da Allah subhanahu wataala bai yiwuwa ka samu mutum daga cikin mu ce shi din nan wai ya wadatu da kansa ba zai yi ba wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum ko kowanne daga cikin mu an halitta mashi abokin tafiyarsa sawa'an namiji ne a'a mace ce bai yiwuwa dai kai ka ce kai kadai za ka yi rayuwarka kuma ka mutu kai kare. wannan sifa ta Allah ce subhanahu wataala don haka kowa na da bukatuwa wurin Allah wa kullu amrin alaihi yasir duk wani al'amari da kake tunanin ya buwaya ya citira to mai sauƙi ne a wurin Allah subhanahu ta'ala wa kana zalika ala Allah yasira shi yasa daga cikin kirarin da ake wa Allah subhanahu ta'ala babu wani al'amari mai sauƙi sai abin da Allah ya sauwake duk abu mai tsanani Allah in ka so kana sauwake shi in bai sauwake man ba kuma babu yadda za a yi ka samu sauki a rayuwarka ne a abin nan tafiyan ka ne a juyin ka ne in ba saukin ba ne da Allah ba za ka samu saukin ba la yahtaju ila shay'in Allah ba shi da bukatan komai shi yasa malamai in ka duba suna mana bayani suna cewa Allah subhanahu wataala ya maka idanuwa guda biyu ya maka kunnuwa guda biyu hannayenka guda biyu kafafu guda biyu amma sai ya maka harshe guda daya domin ka kadaita shi dan shi kadai ne الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن harshe ne guda ɗaya don kasan shi kaɗaitacce ne ka kadaita shi da bakin kaɗaituwa. laisa ka mislihi shay kama da kamar Allah babu yadda muka yi bayani a can baya wannan kafin malamai na balaga suna kiranta a adatu tajbih kafin ne ta kamantuwa ai misalin maganan mislu lahi ma'adu kama da kamar Allah ba saman mai bane ba a same shi ba amma yadda ne bayani a kwanakin baya kai ko akwai kamanninka ta yadda yake misali za ka iya zuwa ka ga wani saboda kama da kai har ma a yi tunanin kai ne wanda ya san kaɗin ya zo ya same ka ya gaida kai sai ya ce ah, wallahi kai hakuri na ya tsammanin wani ne to Allah ba haka ba ne subhanahu wa ta'ala wa huwa samiul basir allah mai ji ne amma ba irin jinka ba allah mai gani ne amma ba irin ganinka ba yadda na bayani gani na da naka iri ɗaya ne kuma yana da iyaka domin akwai shekarun da zaka kai ganin naka sai ya zanto yana da iyaka nesa ta zo kusa ba ka iya hangen abin da yake ya kai wani mataki sai a kusa da kai saboda ganin na da iyaka sannan jinka akwai sautin da in bai iso gare ka ba ba za ka iya jinsa ba amma allah subhanahu ta'ala kankanin abu babba da wanda ya citura da mai girma allah yana ganinsa kuma yana jinsa kai hatta sautin kifi a cikin ruwa allah ya san motsinsa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura komai da ka sani tsuntsaye ne suna yi wa allah tasbihi bishiyoyin nan suna yi wa allah sujjada kai hatta abubuwan da ba su da rai suna yi wa Allah su jira, suna kadaita Allah shi zai ce sabbaha lillahi ma fi samawati in ka koma wurin malaman nahawu ko malaman balaga suna ce maka ma li ghairil aqil ga wanda bai da hankali ne amma man lil aqil don haka sai Allah ya ce sabbaha lillahi ma da wanda ke da hankalin da wanda ba shi da shi ya kadaita Allah subhanahu wataala don haka allah babu kama da kamar allah sannan kuma mai ji ne mai gani ne khalaqal khalqa bi ilmihi allah ya halicci halitta da iliminsa da saninsa ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها kaga sani innahu bi kulli shay'in alim sani yazo wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar wa lahu ma sakana fil layli wan nahari wa huwa as-sami'ul alim ilimi yazo don haka Allah ya halicci halitta da saninsa duk abin da ka gani a doron duniyan na Allah ya san da zamansa yanzu misali in noma kake yi ya zanto ka shuka masara aka ɗauki zangarniya guda ɗaya aka ce ka yi ƙidayen ƙwayoyin da ke ciki sai dai aka shekaba ka sani ba amma allah ya sani ba zangarniyar ba yawan duk abin da kowace zangarniya ta kunsa na ƙwayoyi allah ya sani to shin wanda yake da wannan sifa ba shi ba ne ya cancanci a tsorace shi saboda ba yanzu a gidanka kai baka san abin da ke aukuwa ba a aljihu na ni yanzu baka san abin da yake ciki ba amma Allah ya san duk abin da kowa ke ciki ya sani kai ya san abin da zai faru kafin ya faru ya san wanda yake faruwa shi wanda bai faru ba Allah ya san dalilin rashin faruwansa inda kuma ya faru, Allah ya san ya zai kasance Allah shi ke da wannan sifa don haka shi ya san kowa ya san komai ya san irin aikin kowa wa qaddara lahum aqdara Allah ya kaddara wa kowa iyakansa wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa kullu saghirin wa kabirin mustatab wa kana amru Allah qadaran maqdura al'amarin Allah Allah ya kaddara komai komai da ka gani Allah ya riga ya kaddara shi ya maka daɗi bai maka daɗin ba kana so ba ka so a'a yadda ka so aka yi koko ba yadda ka son ba don haka shi sa daga cikin kirarin da ake yi wa Allah Allah shi ne mai dole domin shi ne yake yin yadda yake so ko da kai baka so yadda shi ya so din ba shi sa zaman lafiyanka ya zanto da'iman ka dinga neman ya kasance yardan Allah cikin tafarkin da kake kai ne don sai ka huta don in ya zama na cewa abinda Allah ya hukunta kai baka yadda da shi ba to kana tattare da wahala don ya riga ya kaddara komai ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil abid yamhu Allah ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara komai wa daraba lahum ajala ya buga wa kowa daga cikin mu nan ajali kai ka ga ta wani wani kuma zai ga taka rayuwa haka ta kenan amma duk a kare gaba daya koya dai al'amarin yake kowa sai ya kare kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali kullu shay'in halikun illa wajha kullu nafsin dha'iqatul maut kowa sai ya dandana don haka shi sa ummu habiba matar annabi radiyallahu ta'ala anha tace da shi sallallahu alaihi wasallam wata rana tana addu'a tace ya Allah ka ji yadda ni daɗi da mijina annabi alaihi salatu wasalam ya Allah ka ji yadda ni daɗi da mahaifina in gansa wato abu sufyan sannan da kuma ɗan uwana muawiya annabi ya ce kayya ai kin riga kin tambayi Allah abin da ya riga ya gama da shi domin kin tambayi abin da ba zai sauya ba na ma so a ce da kin roƙi Allah ne ya kare ki azabar wuta da wannan kuma to da shikenan kila ya zanto da kin samu anzuwa to amma abin da kike nema na tabbatar annabi ya tabbata tare da ke da mahaifinki ya kasance tare da ke dan ki ya kasance ga ki gashi kin tambayi Allah abin da ba zai sauya ba shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal radiyallahu ta'ala an idan ka ce mashi kai Allah ya tsawaita kwananka sai ce dai na wannan magana domin ka tambayi allah abin da ya riga ya gama da shi addu'ar ka ba za ta sauya ajalina ba sannan burinka ni mutu ba zai kawo ajalina kusa ba تمنى أناس أن أموت فإن أمت فتلك سبيل لست فيه بأوحد haka masu hikima suke cewa a don haka komai an riga an gama yanzu kai naka aiki ne za ka yi shi sa sahabbai radiyallahu ta'ala suka ce to ya rasulallah alaihi sana in dai al'amarin an gama komai an hukunta me zai sa ba za mu koma mu tsuguna ba yace a'a i'malu eh, fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ai yanzu ne zaka yi aiki kai aikin Allah zai ga irin ayyukan da kake saboda yanzu kai baka sa abin da aka rubuta maka ba shin an rubuta maka zaka kasance daga cikin mutanen hagu ne ko ko daga cikin mutanen dama a'a zaka samu rabo a duniyan nan sannan ka tsira a lahira ko baka sani ba tararrabin wannan tantaman wannan shakku da fargaba da tsoro shi zai sa ka yawaita aiki domin baka san abin da aka tsara maka ba amma kai da bakinka aka yi interview tsakaninka da mala'ika lokacin tun kana cikin ciki aka aiko maka mala'ika ka faɗi irin abubuwan da in ka zo za ka yi gashi nan za ka yi aiki irin kaza za ka kasance daga cikin mutane kaza arzikinka kaza sannan ajalinka iya kaza ko riga kun gama wannan cikin interview da kuka yi da mala'ika tun kana cikin ciki to kasantuwan baka san abin da ka zanta da shi ba kasantuwan baka san abin da aka hukunta maka ba wannan shine ya kamata ka dinka tsoro hankalinka ya tashi ka yawaita aiki kar ka kasance daga cikin waɗanda suke rudanin kansu kuna ganin ka yi aikin amma ba aikin kake ba ko ko kana aikin kana tunanin ka samu ansuwa a'a kullum ka dinga aikin kana tunanin kamar ba ansa ba yaya za a yi ka yadda da Allah subhanahu ta'ala? yaya za a yi ka samu kusanci wurin Allah subhanahu ta'ala? wannan ya kasance shine damuwanka haka annabi ya kasance a rayuwarsa har ya koma ga Allah sallallahu alaihi wasallam walam yakhfa alaihi shay'un qabla an yakhluqahum ba wani abu da ya ɓoye wa Allah gabanin ya halicci bayi wato malai yana sake jaddada maka karatunmu na baya mumitun bila makhafa Allah shike an san ran wanda ya so ba dan yana tsoronsa ba har na buga misali a can yanzu in kana kujera misali kai ne shugaba sai kana tunanin akwai wani mutum wanda idonsa na kan kujeranka kila kana iya gayyatansa da kuɗi idan bai ansa ba sai ka ce abin da zai faru na ƙarshe bari in kau da shi don kar ya kasance mani matsala a kan wannan kujera shi Allah yakan anshi rayuwar mutane ne ba don yana tsoron ba a sannan kuma wanda ya raya din ba ya raya shi ba ne don kwarjininsa ko kuma don wata sifa da Allah ya basa ba a'a sannan kuma ci da shi a wurin Allah ba wani abu ne wanda zai gagara wala ya uduhu hirfuhuma har ƙarshen aya Allah subhanahu ta'ala tsaron sama da ƙasa bai gagari Allah ba to tsaron ka ne da kiyaye ka zai gagari Allah subhanahu ta'ala ka duba kaga idan ka tambaye kanka kai zaka san kai ajizi ne kai ba wani abu bane a cikin baccinka idan kai bacci ina hankalinka yake ina rayuwarka take idan da Allah ya so inda ba tsaron da hannunsa yake ba da sai ya zanto kawaye gari kiyashi ya cika cikin kunnen ka gaba ɗaya da hancinka ba kuma likitan da ya isa ya fita maka da su amma saboda tsaro irin nasa da yake maka sai ka tashi lafiya sai dai ba mamaki a wani lokacin kakan iya samun wani abun ya shiga domin a jaraba ka kaji in abu ya shiga misali da za a ce abubuwan za su dinga shiga akai akai yaya rayuwarka za ta kasance akan yi mana irin wannan jarabawan a wani lokaci to amma kaga allah shi ke tsaron mu da dare da kuma yini walam yakfa alaihi shay'un qabla an yakhluqahum ba wani abu da ya boye wa Allah kafin ya halicci bayi wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum Allah ya san abin da kowa zai aikata kafin ya halicce shi dukkanin mu nan da ka gan mu gaba daya kafin a halicci duniya da shekaru dubu hamsin kamar yadda hadisi ya nuna an riga an gama da kowa da komai an san aikin da kowa zai zamo a kai da iyakacin rayuwarsa da yadda zai yi in ya zo ɗin, da arzikinsa da tsawonsa da surarsa duka an riga an gama da wannan gaba daya don haka ba wani bako amma yanzu kai 'ya'yan da ka haifa Ba ka isa ba ka ce ka san matsayin kowa a cikinsu baiwa kai akwai daga cikin 'ya'yan kama waɗanda akwai sifofin da Allah ya baiwa wasu a cikin jikinsu wanda kila kai baka sani ba amma kai ne ka haife su in an kalle ka an kalle su ana iya ganin kamar an yi kakin su amma kai ba za ka iya bayanin yadda sifofinsu na jikinsu yake ba amma allah ya san wannan kafin su kasance to ashe kenan kun ga wanda yake da irin wannan sifofi shine ya cancanci a ji tsoronsa kuma akwai ayoyi da dama waɗanda an buga mana don in ka kalli rayuwar nan ta duniya wato samfuri ne irin na lahira rayuwar nan ta duniya idan ka kalle ta gaba ɗaya samfuri ne irin na lahira idan alheri ya same ka a duniyan nan kana jin daɗi hakan nan wanda alheri ya same shi ran alkiyama zai ji daɗi idan sharri ya same ka a duniya kana bakin ciki hakan nan ran alkiyama wanda aka bashi takardunsa da hagu ba zai ji daɗi ba haka haka za ka dinga gani abu ɗaya bayan ɗaya in ka ɗauki duniyan sai ka ga cewa sura ce irin ta lahira aka ɗauko yanzu kowannen mu in ya tashi misali inda yake komawa zai nemi gidansa gidan nan idan ka koma za ka ga gininsa aka yi ka shigo ne ta kofa to wannan sura ce irin ta kabari ake nuna maka domin za a fafare shi ga kofan nan a sa ka kai ma ka shiga gidanka kana mai da kofan ka kulle sannan ka kashe wuta to wannan sura ce irin ta kabari za a buɗe kofan a sa ka a ciki sannan a rufe shi babu wurin wutan ma bare ka kunna ka ce watan ta dame ko ta ishe ka to duk irin waɗannan abubuwa gaba ɗaya in ka duba za ka ga cewa sura ce irin ta lahira sak da sak amma wa ma ya tazakaru illa ulul albab ba kowa ke hankaltuwa da wannan ba sai wanda Allah ya baiwa hankali irin na tadabburi ya jujjuya al'amura ya ga ya suke kaiwa ya suke komowa wa hun bi ta'atihi Allah ya umurce mu da mai masa da'a wani ahun an yate Allah ya hane mu da sakonsa ya yadda mana ɗa'a, ya ƙiye mana sako ya yadda mu bauce shi bai yadda mu bauci waninsa ba ya yadda mu yi addini bai yadda mu yi kafirci ba wala yarda li ibadi hilkuf to sai ka duba kaga da ni da kai kullum muna cikin sabo kuma muna sabon Allah subhanahu ta'ala amma bai hana Allah ya ba mu abin da ya rubuta ba wanda ya yi alkawarin zai ba mu din in mun zo duniya don wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizqa to kai sai ka duba ka ga inda zaka gane Allah ba mutum ba yau da kai mutum ne ka ajiye misali kana mishi duk abin da yake nema amma ya zanto yana saba wa al'amuranka abin da kai hani da shi shi yake yi abin da kai umarni ya fi kowa nisantarsa ina tunanin ba za ku shirya ba to amma Allah yana baka abin da ya alkawarin zai baka duk da kasantuwan kana sada masa bai sa ya canza ba bai sa ya tauye ko ya hane maka ya hana maka abin da ya alkawarin ya baka din ba to in ko ya zanto Allah subhanahu wata'ala kana saba masa yana maka gata kana saba masa yana daɗaɗa maka yaya kake tsammani in ka kusance shi subhanahu wata'ala yaya kake gani to wannan ita ce matsalar da muke fama da ita mu musulmai don muna kira da musulunci kawai a baki amma idan ka duba ayyukan mu zaka samu mun yi nisa da musulunci na sha bayanin wani mutum ba murke da ya musulunta bayan ya yi yawo ya yi yawace yawace kasashen larabawa ya ga yadda tabi'un mutane suke ya ce na gode wa allah da ya sa na musulunta kafin ga halin da musulmai suke domin shi mutumin da ba musulmi ba baya bambanta tsakanin musuluncin da musulmai shi musulunci wani addini ne mai tsari da dokoki amma ba lallai bane kuma musulmi ya bi abin da wannan dokokin aka shimfiɗa masa wasu daga cikin musulmai misali an ce ga dokoki ga yadda ake so ka yi sai ya zanto kai ka ga kai musulmin ne amma abin da ya kamata ka yi wanda ya waje ba ka bi dokokin musuluncin nan sai ya zanto kawai ikirarin musuluncin kake a baki amma dokokin musuluncin ba ka bin sa to wanda ya tashi hukunci ba zai tantance tsakaninka da addinin ba sai ya yi tsammanin ai addinin shi shine yake umurtan kada wannan za ka ga misali daga cikin sako mutum zai ɗauki alkawari ya ingumi alkur'ani ya ce wallahi zai yi adalci zai yi kaza in an ba shi kaza amma sai ka samu musulmi ne alkur'ani ya yarda da shi ya yarda da annabi a alaihi suna amma sai ya hau matsayi ya zo ya canza ya zanto aikin da yake kafiri ma baya wannan aikin ba ta musuluncinsa yake ba a lokacin da su waɗannan kafirai su da ta addinin suke ba wani mutum wanda zai hau matsayi a cikin su face yana hawa da sunan addinin sa amma sai ga musulunci a mu fa ba musulunci muke ba ana abin da ya kawo mu shi muka zo mu yi ni din nan ba aikin musulunci nake ba kaga wannan magana in ka duba ta a wurin malaman tauhidi tana da matsayi don haka a duk matsayin da ka samu kanka duk inda ka tsinci kanka ya kasance burinka Allah kake neman yardansa subhanahu wa ta'ala wa kullu shay'in dukkanin abin da ka gani yadda ka gansa haka Allah yake so ya gansa ya jiri bi taqdirihi wa mashi'atihi yana tafiya ne da tsarin da Allah ya yi da kuma yaddan Allah misali kai a gidanka bai yiwuwa wani abu a gidanka ya faru wanda kai baka yadda da shi ba ko kuma baka son sa to in ko ya zama da kai mai yan kankanuwar fawa mai dan karamin karfi baka yadda ba ina ga Allah subhanahu wataala ina wani abu zai faru a cikin mulkin sa wanda shi bai so ko bai yadda da shi ba ba zai yiwu ba wato wannan raddi ne ake wasu mutane daga cikin shi'a da kuma waɗanda ake cewa kadariya da kuma jabariya waɗanda su kuwa a cikin duniya ba da son Allah ba to kaga wannan magana ba musulunci ba ne saboda duk abin da ka gan shi yadda malam zai karanto a gaba da sabon da kuma ainihin ɗahar tana aukuwa ne da sanin Allah ba wai da rashin saninsa ba don ba in ka abu na aukuwa a cikin mulkin Allah ba da saninsa ba ka jingina na kasu zuwa ga Allah wannan kuma ba musulunci ba ne. wato kamar ka ce Allah ya san wani bangare a cikin al'amarin mutane bai san wani bangare ba wannan ba musulunci ba ne. duk abin da kaga yana aukuwa na ɗaha na sako na batanci na kyawu to da sanin Allah ne yake wakana a wannan duniya dan ba wani abu da zai wakana a duniya ba tare da sanin Allah ba ba zai yiwu ba shi yasa ayoyi da dama sun zo ثم نبيان وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين آية يدعى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله سبحان صنعا لا يدنسى شيئا akwai malami da yake yabon Allah subhanahu ta'ala yana cewa ma shi ta kana wa illam asha ya Allah abin da ka yana wa kana ko da ni ban so ba ma shi ta kana wa illam asha abin da ka zai wa kana ko da ni in ban so ba wa ma shi ito tasha lam yakun abin da ni kuma nake so in kai baka so din ba ba zai wa kana ba to in ka gane wannan tauhidin to shi shikenan za ka sa ranka a cikin inuwa sannan kuma za ka huta shi abin da aka zana bai guguwa, wanda ba a zana ba ba kuma zai zanu ba sannan koran kaza daga dawa as as as as baya hana ta zakuri dawon don an riga an tsaga da kama ka min qawlin idza qila shi zance in an faɗe shi ya fito baka da wani uzuri wanda yake zaka yi barantar da kanka in ba Allah ba ne suka ka da rama ya wanke ka in an ce misali ka yi fasikanci annabi alaihi salatu wassalam ya nuna mana cewa man kana hanifan falyahlib billah sai ka rantse mata wallahi kai ba wannan aiki ba ba kai ba baka san ma san da wannan abu ya ku ba sannan kuma yace hadisin wa man hulifa lahu falyarda wanda aka rantse mashi da Allah kan wani al'amari annabi ya ce yadda to in ko haka gaya mutum gaskiyar al'amari bai yadda ba kace mashi wallahi ya ce bai yadda ba ban san wanda zaka kira mashi yadda ba wallahu a'lam to abin nan galibi ko ko abin da ya kamata a dinga rubuto tambaya kan darasin da aka yi saboda wannan shi ke nuna fahimtar darasin kada a dinga fitar da mu abinda ba mu yi ba a cikin darasi misali ya kawo wani abu can a waje a'a abinda muka karanta mun yi karatu ne kan tauhidi to mu yi bayani mu yi tambaya kan matsalolin mu na tauhidi menene hukuncin kaza wanda ya kaza mai hukuncin sa ina ga mun yi haka wannan shi ke nuna mana cewa mu nan mun fahimci darasi amma muna fita wasu abubuwa daban na ga za mu dan samu matsala kada na'am tanfudu yaddan Allah ne ke wanzuwa yaddan Allah ne ke gudana yaddansa ne ke kankara la mashi'ata lil ibad ba wai abin da bayi ke so ba amma malamai sun yi kokari sun mana bayani cewa ayyukan bayi nau'o'i ne guda biyu akwai ikhtiyariya akwai ikhtiyariya akwai aikin da ko baka so sai kayi akwai kuma wanda an baka zaɓi iftirariya shine kamar numfashi ba saka ce yanzu bari biki numfashi na ba zan yi ba dole sai ka yi kamar bacci abu ne wanda baka saka wadatu da gare shi ba bayan gida abu ne wanda ko ba ka so sai ka yi to ka san annabi alaihi salatu ya ba mu matakai guda uku ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhaf al-iman akwai abin da zaka gani misali in kana da mulki ko kana da iyali za ka yi amfani da karfinka amma akwai abin da kamar ilmu malamai sai dai mu faɗa mutum ga yadda Allah ya ce ga kaza akwai abin da yake kuma kai ba yadda ka iya sai ka kyamata abin haranka amma duk mutumin da ya tubule ya ja wani hukunci ba na Allah ba Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون shi abin da ya shafe shi kenan kai kuma sai ka kyamaci abu a wannan na'am ba shi ba su da yadda suka iya illa ma sha Allahum sai dai abinda Allah ke son su da shi to shi sa kullum yana da kyau ka dinga yi wa kanka addu'a Allah ka sanya yaddan cikin abin da mu muka yadda da shi muwa sannan ka sanya yaddan mu cikin abin da ka yadda da shi domin kana da yaddan da ta saba wa abin da akai ad-darura ta bada kanka ad-darura tubihu al-ma'zurat kuma kana neman abin idan lalura ta zo abin da ya haramta yakan ya zama halali kaman jini misali mutum zai mutu asalin jini haramun ne amma min babin da lalura saboda cutar rai sai a duba abin blood group a duba jaratar shi a duba yana da kyau ko babu sai ya dauka bai wa wani wannan babu da shi a cikin sa don haka kai ka tafi akan lalura ne man kafara billahi إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أما ولكن من شرع بالكفر صدرا To wannan shine shiga wani da ba. idan ka duba rayuwar mu kalai da dama su kana wani kusa kamar lokacin siyasa za ka ga akwai mutumin da mutane suke son shi ruwa su yi tsaki amma saboda Allah bai rubuta mashi samu ba zai samu ba wani kuma kaga ana koran shi kamar jaba yana wari a wurin mutane kamar gwano ayyai mun ce maka akwai abin da ake ce istihara ma'ana istihara aran sifa Allah ya kira wasu mutane da sifofi irin nasa amma sifofin su bai yiwa ya zama kamar Allah ya fir'auna da, abna'akum wa yastahyi rayarwa amma rayarwa shirin na fir'auna ne eh, irin na Allah ne wanda mutane ba su fahimta a lokacin nan yawa to wannan shine a lokacin da aka zo aka koma na kama ka kamra eh, aka sake komawa abin nan da zuwa 2003 suka sake wucewa lokaci ya kusurin da muwa na sai yi magana sai ce ai komawarsa na Allah ne hukunce hukunce sai gari ya dauka kaji wai malam zai faɗi wannan magana eh, hukunci kamar nan ya faɗi wannan magana Allah ya ji kansa da gawara mutane suna ta magana wannan wai ka ji malam kamar malam wai ya fito ce wai wai nufin Allah ne a ah, me kake so ka tambaya Allah ba kana nufin zai koma Allah bai nufi ba ai hausa ce malam yayi amma aka kasa ganewa ai nufin Allah ne magudi ne aka yi ai shi ne da maka bayani mutum da yadda ya yi mulki in kuɗi gare ka ba za ka yi ƙaruna ba in mulkin ka ba za ka kai fir'auna ba sannan in ma kirki gare ka da nasiha ba za ka kai amana ba in kuma kasuwanci kake tafama da ita ba ka kai ubai mun kalar ba ka fahimta don haka duk mutumin da ya ɗauki sifa ta Allah ya ɗaura wa kansa to wannan ya zama kamar yadda Allah ya ce da fir'auna inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastadhifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum can kuma yake cewa wa inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu lamin al-muslimin za a tashe shi kamar yadda malamai suka nuna da fir'auna da karuna da hamana da uwe bin kalam shi ke na sai ake da su amma ba wani mai rububiyya in ba Allah ba ba wani mai buwaya irin ga Allah ba wani mai mulki irin na Allah saboda kai mulkin ka da ta ta, mutane da ke tsaron ka in kai kana nan kana bacci mutanen da sun ga dama suna iya da su bindige ka a ce ka mutu a wani mai sauki to shi Allah mulkin sa subhanahu wataala akwai allo da ake ce nauyin mako. tsaron allo mala'iku suna tsaron abin da su ba san abin da Allah ya kusa ba wani abu ne aka kawo sabo akwai security irin na Allah an ba su tsaron allo ne ana ce da shi nauyin mako. tsaron allo ne amma su kan suna tsaron abin da ba san kwanta da ba mu dasa aya a nan kai ko duk wanda kake tsaro yanzu ka san shi kansa san eh, za mu dasa ko ba ka bari insha Allah ya Allah na gaba na za mu ci gaba daga to lokaci mallam ya ce yayi subhanaka allahumma wa bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya rubuta wa annabi takarda alisa yake cewa wai min musailamata rasulillah ila muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wai amma ba fa innal arda nisfuha li wa nisfuha lak bayan haka wai daga musailima annabi zuwa ga annabin Allah alaihi salam ka sani daga yanzu da nake rubuta maka wannan takarda yau daga yau din nan na shata kasa na raba ta biyu rabi naka ne rabi nawa annabi ya maida mashi da martani a alaihi salam annabi ne ya yace min muhammadin rasulillah alaihi salam daga annabi ma'aikin Allah na gaskiya Muhammadu Rasulullah yace ila musailimata al-kazzab wa ba'd fa inna al-arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin kasa dai ta Allah ce yana gadar da ita ga waɗanda yake so amma ka sani karshen tika tika tik ƙarshen makoma ga masu jin tsoron Allah ne subhanahu wa ta'ala haka duk mutumin da ya fito ya ikirarin annabta ba musulmi ba ne ya ta alkur'ani kuma hukuncin a kashe shi saboda kafiri ne ya yi ridda amma yanzu ku duba ku ga abin da yake yawo a cikin intanet kamar da ya tsoka cikin hobba an samu wasu mutane yahudawa ne da ba. yahudi ne sharrin yahudu allah ya sani shi sa ya daura fir'auna a kansu fir'auna kusan bakirte ne su kuma isra'ilawa ku duba ku ga saboda sharri irin nasu Allah ya daura fir'auna a kansu sannan saboda sharri irin na yahudu annabi alaihi sassa ya kada su gaba daya daga cikin garin madina ya ce ya ba su kwana ku kowa ya fice daga cikin garin madina yau su ne duk irin tsiyatakun da kaga na faruwa duk irin sharrin da kaga ana yi a duniyan nan yahudawa su ne suke juya akalan duniya sun rubuta wai sabon alkur'ani mai sahifa kwalle 300 ina ga da 66 ko da tara. a cikin intanet a yanzu suna bayanin cewa wai da turu da ko alkur'ani gaskiya alkur'ani cewa kuma wannan alkur'ani yanzu da yake tare da mu ba shi ba ne sun kawo annabi sallallahu alaihi wa sallam to kun gama wani abu bane sun yi yaƙi lokacin annabi da shi physically ba su iya wani abu ba sannan sun zauna sun karanci addinin nan yaya za a yi ya za a yi kai akwai sanda suka zauna a mitin suka yaga alkur'ani wani daga cikin ke cewa ai ba za mu samu sukuni ba in ba mun daina mu sa a daina karatun wannan littafi ba ya yaga sai wani daga cikin su ce ai kai sa kare ne wawa ne kai yaga wannan alkur'anin ba shi bane mafita saboda daga cikin waɗannan mutane akwai waɗanda suna iya rubutunsa tun daga alifun har ya suna iya rubuce shi sun fi miliyan biyar a duniya suna nan ba za a iya tamfarin da alkur'anin ba sai dai kokarin da za mu yi za yi kokari yanzu mu zare alkur'anin daga cikin zukatansu ya faru ko bai faruwa domin yana abin da ke faruwa jiya misali a kaduna an zama yahudawa na jefa wuta da wane ne da menene ana zaune kyan waɗanda Allah ya danka musu al'amarin mutane a hannunsu suna zaune magana sallah ba ana zaune ana tashewa ana watsewa ana batsewa ana lalacewa kai na kalli wannan al'amari na ce lallai mutumin da ya san Allah kuwa ya ji tsoron wannan duniya saboda duk irin abin da kake takama da shi a yau kafin ka zo an yi kai ba za ka zama na karshe ba to wannan sai zama ka haya ka yi kokari ka koma ga Allah ka ne roƙe shi cikawa da imani domin a nan kai wucin gadi kake a duniya kana wucin gadi ne gwamnan da ya rasu misali gwamnan yobe ina ji mun ji rasuwarsa idan da za ka bincika zuciyarsa abinda ke zuciyarsa ilamin yana nan wannan ajanda domin shugaban fatinsu abin da yake cewa ya rasu ba a lokacin da ya kamata ya rasu ba saboda sun so da a ce yana nan za su sake shi tiket na tuta yi laba. to yau ina yake sannan abin tsoro da tashin hankali sai muna karantawa a jarida bayan safinsa ɗaya da rasuwa ba san ko kun ji labari ba abin an buga shi a jarida aka samu wasu mutane sun je su za su dore an buga wannan jarida teletrust aka je za a tone wannan kamarin sai aka kama su menene yasa za ku tone suka ce eh, abin da yasa za su tone saboda wai shi ma ɗaya ne daga cikin memba na kungiyar asiri wanda ake shan jini da shi to kaga wannan al'amari idan ya zama da kage ne aka yi aka jingina masa sun taimake shi saboda sun kara taimaka mashi ya samu yadda da kuma ansuwa wurin Allah in kuma har gaskiya ne abin da su suka faɗa ɗin ya tabbata kai yanzu da kake matsayin kake hankoro ɗin sai ka koma kuma aikin ka kenan to shi ga wancan Allah ya fallasa shi in dai haka ne ya kafin da aka faɗa yaya kake tsammani abu to duniyar na in ka kalle ta gaba ɗaya in ka kalle ta gaba ɗaya ba wani abu da za ka samu irin imani duk abin da ka samu shirme ne idan gida ne ka gina wallahi za ka fita ka shi idan mata ne ka aura ko dai ka gabaci wasu zuwa rami ko su su gabace ka in 'ya'yan nema ko dai kai ka gaji wasu ko su su gaje ka duk abin da kake tsammani wuraren da ake zuwa yanzu in kai bayan gida aka ce ka sa hannu ka kwasa na tabbata ba za ka iya ba saboda abu ne daga cikin kai fito amma kana masa to irin wannan wurin za a je a shashare wuri a tona haka kasa amma wannan bai ce ka ji tsoron Allah ba akwai wata jana'iza da wani aboki na ke bani labari ya ce bai taɓa ganin tashin hankali ba a rayuwarsa irin wannan wannan abu ya sa shiga taitayinsa lokacin damuna kun san damunan da ta wuce an yi wani ruwa da ya ci makabarta a wannan rana da suka je babu sararin da za a yi a sanya mutum a rami don ramin da aka tura ruwa da ke buga kamar idan ruwa ya ce suna kuka suna hawaye haka suka ɗauki waɗannan mutane suka sassanya a rami ruwa a ciki yanzu kai misali in tambaye ka da hankalinka da saninka da luranka kana iya kwanciya ruwa ya cika maka kunne cika maka hanci to yanzu ga shiga kakka kenan baka da makoma sai cikin ran mu duk wannan abu bai sai mu shara ba ya kamata mu sani cewa babu abin da Allah ya ba mu a rayuwa irin imani sai mu yi kokari mu roƙi Allah ya sa in mun tashi fita wannan gida mu fita da wannan imani wa Imamun atqiya annabi alaihi salam shine shugaban masu jin tsoron Allah gaba daya wa sayyidul mursalina annabi shine shugaban manzanni gaba daya sallallahu alaihi a nan duniya da lahira domin ya tabbata a cikin hadisi annabi yana cewa salam ana sayyidu waladi adam wala fakra ni ne shugaban duk wani dan adam dan da annabi adam ya haifa ni ne shugabansa ana awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr yawm al-qiyamah ni ne farkon mutumin da kabari zai fara bude masa ya fito daga cikin kasa ranar alkiyama wa ana awwalu shafi'in wa mushaffa ni ne farkon mutumin da zan nemi ceto kuma a bani ceto ranar alkiyama a wani hadisin kuma yace alaihi wasallam za mu tashi ran alkiyama sai in ga annabi musa a sagale da al'arshi to ban sani ba ni ne na riga shi tashi ko shi ya riga ni tashi na ne gan shi a sagale da al'arshi shi ma a lokacin nan za a je neman ceto wurinsa ya ce ba zan iya ba domin allah ya yi fushi a yau bai taba fushi irinsa ba ba zai yi fushi irinsa ba don haka annabi alaihi salatu shine shugaban manzanni wa habibu rabbil alamin sannan masoyin ubangijin halitta annabi khalili ne kuma habibi ne alaihi kamar yadda Allah ya ɗauki annabi ibrahim khalili ya ɗauki annabi musa sallallahu alaihi wa sallam khalili dan ya tabbata cikin hadisi annabi ya ce alaihi salam ittakhadhani Allah khalilan kama ittakhadha ibrahim khalila Allah ya ɗauke ni khalilinsa kamar yadda ya riƙe annabi ibrahim khalil a wani hadisin kuma annabi ya ce duk wani khalili na na barranta da shi sai dai mahalicci na subhanahu wa ta'ala a kenan kun ga annabi masoyin allah ne sannan kuma habibullah ne wa kullu da'awan nubuwati ba'dahu dukka wani da'awa duk wata da'awa ikirarin annabta bayan shi annabi na salatu wasalam fa ghayyun bata wa hawan da kuma san zuciya duk mutumin da zai ikirarin annabta bayan annabi to bata san zuciya ne wa huwa al-mab'uthu annabi shine wanda aka aiko sallallahu alaihi wasallam ila ammatil jin zuwa ga aljanu gaba daya wa kafatil wara da kuma mutane gaba daya shi yasa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani mutum da zai ji labarin nazo duniya da annabta ba yahude ne ko ba na fare sai ya zanto ya mutu akan abin da yake a kai bai yi imani da ni ba wallahi ba ce wuta ce makomarsa annabi ya faɗi wannan alaihi sallallahu alaihi hadisi sahih hadisi ba wani mutum wanda zai ji labarin annabta ta na zo na kawo alkur'ani an aiko ni daga wurin Allah subhanahu ta'ala ba hune ne wannan mutumin ko ba sai ya tubure ya kafe akan abin da yake akan ya ki yadda da abubuwan da na kawo wallahi ba ce wuta ce makomarsa kaga annabi ya musu ushara da wuta Allah ya tsare bil haqqi annabi ya zo da gaskiya wal huda da kuma shari'a wabin nuri annabi ya zo da haske wadda da kuma haske alkur'ani haske ne inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa duk wanda ya riko da alkur'ani ya yi riko da ainihin igiya faqad istamsaka bil urwati alwuqa lan tisama laha ya yi riko da igiya mai kauri wacce ba ta tsinkewa idan kana neman shari'a kana neman turba kana neman haske to ka rike addinin da annabin nan ya kawo sallallahu alaihi wa sallam domin kai kamar da nake bayani an gama maka komai an maka bayanin daga inda ka zo me ka zo ka yi sannan kuma da makomarka kaga tun da an maka bayani kai yanzu ka riga ka ma san mai zai faru a ranar kiyama an maka bayanin yadda mutane za su tashi ranar kiyama kawai yanzu kai abin da ya rage maka ka nemi agajin Allah ka mutu akan wannan addini يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم wannan wasiya ce ta Allah to kuma ina jin lokacin da muka ɗauka wannan karatu insha Allah ya kai za mu dasa aya nan Allah yadda subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan akwai tambaya cikin masallaci sai domin nan ba tambaya na eh na jaje haka eh ma'ana kana nufin ai da nufin Allah ne eh niyyar ka za a duba na, a'malu bin niyyat amma da za ka yi wata hausa ba wannan ba wannan jarrabawa ce ta same ka ba ka Allah ya baka kokarin ɗauka da ya ji don duk abin da zai kai ga a yi nufin misali cuta ko ko abu a dangana shi ga Allah ba yi ta'adduban ba wai akan bai sani ba a'a da saninsa amma ba za a jingina cutar gare shi ba misali malamai suna buga misali kamar da wani mu ne daga cikin mu da mahaifinsa sai ya buge sa ko ya masa wani abu kaga nan dai ba za ka ce baba ya cuce ni ba ko kuma misali ya baka shawara ya ce to ga abin da ya kamata ka yi da ka bi wannan hanya sai ka dan samu mushkila ka ce baba ne ya cuce ni kawai dan shi ya sa na wannan hanya ga na jin sai dai rashin kunya ka kai eh ba za ka faɗa gare ka ce kai ai baba shi sa ni na fi ganin ta ta amma dai kawai da ke kai ce ai to shi sa kawai na yadda amma kai tsaye ba za ka ce ya ce ka ba gane to in mahaifin mu misali ba za mu shi haka ba ina ga mahalicin mahaifin nan na na jarabawa ce kwaye da gaske ai jarabawa wani yubli almu'minina minhu bala'an hasana ai alkawari ne zai jarabawa eh alkawari ne dama Allah zai wa mu'mini jarabawa amma jarrabawa kyakkyawa domin a tsaftace ka daga dukkanin irin abubuwa da kake a ciki kaga misali mu daga cikin kyauta da Allah ya mana subhanahu wataala hadisi ya tabbata idan kai rashin lafiya ana kankare maka ka, in ka taka kaya ana kankare maka ka, duk in ma musiba ce ta samu wani daga cikin 'ya'yanka ana kankare maka ka, ko ma wani ne naka bai da lafiya daga cikin iyalanka kai din nan ana kankare maka zunubanka to kaga ashe kenan abubuwan suna da yawa wanda Allah ya bamu don haka jarrabawa ce za a jingina ta ga Allah amma ba za cuta kai tsaye na ba zai ce Allah ne mu zo kan banka za a ba za a yi wannan ba na na gobara eh eh eh yayi in ga da haka yayi na <laughs> wa alaikum salam inkari na na na gaskiya ne na na na yanzu me kake so ka ce misali na eh cewa abin shi kana saba mashi eh eh wannan kuskure ne wannan kuskure ne ba wani mutum da za a yi wa biyayya irin wanda ake wa Allah subhanahu ta'ala babu na ji wasu mutane suna rikici wani lokaci sai ka san ko ni ko waye ya ko kai wane ne kasan kanka ni da zan koma an karanta wa Allah ayyuka na wannan ne tashi hankali ko kai kaga a ce magana ce ba to ba wani mutum da za a yi wa biyayya irin wanda ake wa Allah subhanahu wa ta'ala babu wannan kuskure ne na'am ai neman girma ne ko da ilimi ko babu ai neman ai a lokacin kamar musulma shi ya kasa a tsaye da musulmi don haka sai ya zo ya fara wannan ikirari ya yi gangan tsara mutane sama da dubu ɗari biyu ai neman kujera ce ba na kamar wani tafi ni ma waliyi ne misali so da wasu abubuwa ko kuma ce mata ta da. sai a samu wasu mutane suna mata tausa misali kamar da yadda ake yi misali da abubuwa ya ne kazanta kazanta sai idan wata miƙe kama mutane suna mata tausa sannan eh, in ta ba hijabi misali ba wani abu hannunta in yi abin nan a Abubuwa ya ne ba za su faɗi ba wai kuma sai ya dace ka kaga abubuwa sai hankali na alaikum salam eh. Eh. Eh. <laughs> babu laifi ana iya faɗi haka duk abin da ka gani fa malam ba wani abu da zai faru wanda ba da sanin Allah ba babu shi wallahi ka gane ai na'am <laughs> na alaji a saurara na'am na'am na'am eto eh shikenan sai a jawo hankalinsa jawo hankali shi a mashi nasiha don addinin nasiha eh wane kana da matsayi kana da girma Allah ya maka kaza amma akwai wasu abubuwa da nake ganin suna iya zuwa maka da mutunci kan faɗi magana biyar wacce yake in an bi ta ɗaya akan samu ita gaskiya ce amma ita ma ɗin akwai sauyi a cikinta sannan abu na biyu wato ba kasafai amana ta kan tsira hannunka ba cikin siyasa abu na uku kakai. <laughs> alkawari kuma so tari wato ba abin nan ba za a ce da ka gane ai ka bai sanda <laughs> to ai shi kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yi <laughs> <laughs> eh eh muka ce duk waɗannan kai ana kankare maka zulubai kwarai da gaske ai kai ne haka wajen rabawa ba a kasanta suke ba ba kai ka aure su ba sanadin aure aka samu zuriya akwai wani abu da za su yi ba da sanin ka ba da yadda ka ba to ai kai ne kai ne jigo me yasa ake cewa misali an rasa gida ko ko gida ya fadi ko jagora ya fadi duk ba kai ba na waye daga na alaikum salam kamar ya kusan ta karshe mala dan na ga lokaci sai yayi na na to to insha Allah za a yi haka na'am a hibza na'am sallallahu na'am kuma khalilur rahman eh wannan aqidar mutu ahlus sunna magana ce wadda ba ba mu yarda da ita kamar za ka ji baiti wani ce maka ya sayi da sadati ji tuka Kansidan arju ridaka wa ahtami bi himaka ya ya shugaban shugabannai na zo ina buri wurinka ina neman yaddanka ina neman kariyanka yardan wa ake nema wane ne yake da kariya qul man yaklaukum bil laili wan nahari min ar-rahman to kaga irin waɗannan abubuwa ba a faɗi su ba mai jibintan al'amarin ka sai Allah ka gane ai don haka lafuzza ne wanda mu ahlus sunna ba mu yadda da irin waɗannan lafuzza yawa sai dai ka ce wane ina nema wurin Allah sannan a wurinka eh wannan ya halatta ina nema wurin Allah sannan a wurinka don Allah ya baka sababi ko dalilin da za a yi haka don haka